mahalarta taron sun koka a kan yadda gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu har ma da ɗaiɗaikun mutane suka yi watsi da karatun yara marayu musamman ma a wannan lokaci farfesa yusuf kamal adam yana ɗaya daga cikin mutanen da suka koka a kan wannan al'amari ya ce ya kamata iyaye su bayar da himma wajen karatun 'ya'yansu sannan kuma a taimakawa marasa galihu da ke cikin al'umma idan al'umma ba su ɗauki nauyinsa ba suka ba shi kariya suka bashi madafa suka bashi manusa suka bashi mafuskanta suka kyautata masa rayuwa to zai zo ya dami al'ummar baki ɗayanta don haka marayu haƙƙi ne na al'umma shi ma a lokacin da yake magana daraktan wannan makaranta mai suna awal muhammad musa ya bayyana farin cikinsa a wannan rana sannan kuma ya ce babu wata ƙungiya ko gwamnati ko kuma ɗaiɗaikun mutane da suke kawo musu taimako saboda haka ya yi kira ga gwamnati da ta kawo wa wannan makaranta ɗauki ana buƙatar taimakon gwamnati da al'umma wayanda suke da hannu da shuni da ma wayanda ba su da hannu da shuni amma suna raye suna iya samun wani abu saboda magana na shi ɗa maraya kowane yaro na iya samun kanshi a cikin wannan halin ko da muke da rai yau Allah ka ya za mu maimaita shekarun da za mu yi ko ba za mu maimaita ba shi za mu maimaita shekara mai zuwa ko ba za mu kai shekara mai zuwa ba akwai yara hudu biyar shida bakwai a wajen sa'o'in idan rasuwa ya zo ma ɗaya daga cikin irin mu yara ƙanana abin sha'awa ne ke haddan karatun Alƙur'ani mai girma a wannan makaranta bismillahirrahmanirrahim Daga ƙarshe ƙananan yara su ma sun nuna bajintar su a wajen wannan taro. Ƙarshen rahoton kenan Umar Abubakar Malali Libati Radio da Talabijin a Kaduna.